sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci na yau talata 21 ga watan Satumba. shekara ta da 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha ɗaya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai. a karan farko shugaba joe biden ya bayyana a zuwan majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa inda ya gabatar da jawabinsa ga shugabannin ƙasashen duniya hukumomi a sudan sun ce sun dakile wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi a ƙasar a afghanistan ƙungiyar taliban ta fitar da sunayen mataimakan ministoci ba tare da saka sunan mace kuɗe ba duk da cewa a baya kasashen duniya sun soki jerin sunayen ministoci da aka fitar waɗanda su ma babu mace kuɗe a ciki tsakanin labaran da muke tafi da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin babin rahotanni kuwa za a ji yadda wasu 'yan Najeriya suka fara gafarasa a game da zaben 2023 wanda wasu ke ganin cewar wannan rigamalan masallaci ne. sai dole a mayar da shugabancin najeriya kudu ita siyasa ba a mata dole mu mun saba ganin irin wannan abu wannan barazana da a zare mana ido a daidai lokacin da ake bikin zagayowar ranar zaman lafiya ta duniya a yau wasu kuwa na ganin cewar da sake. Mutane masu ɗaukar matakamai yadda su ce saboda gwamnati ba kula da su ba, saboda ba a yi musu ko wani likitoci ko ko wani abu ko ko ba su ruwa. Kaɗan daga cikin abubuwan da muke tafi da su kenan sai a gyara zama. Bayan nan muna tafi da shirin mu na noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yau shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana a gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa, inda ya tallata wasu manufofinsa a zaren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya haɗa da yadda Amurka take kallon sha'anin diflomasiyya. tun da farko wani babban jami'in gwamnatin ta biden ya faɗa manema labarai cewa wannan mako zai kasance mai matukar mahimmanci ga shugaba biden da gwamnatinsa kan abin da ya shafi tsaranta da kuma zaman lafiya a duniya wannan matsaya da biden ya bayyana wa taron ya yi hannun riga da irin manufofin tsohon shugaban amurka donald trump da ya gada taron na majalisar ɗinkin duniya wata babbar dama ce ga mambobin majalisar 193 inda suka tattauna kalubalen da yankunansu da duniya ke fuskanta dakarun kasar sudan a ranar talata sun ce sun dakile wani yunkurin juyin mulki da aka so a yi wanda ya yi barazana ga gwamnatin gamayyar majalisar fararen hula da sojoji da ke gudanar da al'amuran ƙasar tun bayan da aka hamɓar da gwamnatin umar albashir a shekarar 2019 wani mamba na farar hula a majalisar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa kura ta lafa bayan dakile kurin juyin mulkin kakakin majalisar gudanarwa muhammad alfaki suleiman ya ce ana shirin fara yi wa waɗanda ake zargi da hannu a wannan juyin mulki tambayoyi ita dai majalisar gudanarwa tana mulkar ƙasar ta sudan ne ƙarƙashin wani tsarin raba mukamai tsakanin farar hula da dakarun ƙasar tun bayan da aka kawar da gwamnatin albashir majalisar ta ce tana shirin gudanar da zaɓe ne a shekarar da da ashirin hudu. Ƙungiyar Taliban ta sanar da sunayen mataimakan ministoci ba tare da saka sunan mace ko ɗaya ba duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suka yi na nuna adawa a lokacin da kungiyar ta sanar da sunayen ministoci ba tare da saka mace koɗe ba kakakin gwamnatin ta afghanistan zabihullah mujahid ne ya bayyana sunayen mataimakan ministocin a wani taron manema labarai a kabul babban birnin kasar fitar da jerin sunayen mataimakan ministocin na maza zalla alama ce da ke nuna cewa taliban ta yi biris da korafin da kasashen duniya suka nuna abin da ke nuni da cewa ta kara tsawar aƙidarta duk ko da cewa ta alkawarin za ta kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa tare da kare haƙƙin mata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko A yayin da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke ci gaba da jaddada matsayinta na cewar ba za a tilasta wa 'yan arewacin kasar siyasar karɓa-karɓa ta dole ba. Su kuwa 'yan kudancin kasar na nan a kan bakarsu na cewar akwai buƙatar a yi karɓa-karɓa bayan kammala mulkin shugaba Muhammadu Buhari a mika shi zuwa ga kudancin kasar. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Halima Abdulra'uf ta yi muna nazari akan wannan kiraye-kirayen. bayan sanar da matsayar cewa ya zama wajibi a maida ragamar mulki zuwa kudancin najeriya da zarar shugaba buhari ya kammala wa'adin mulkinsa da gwamnonin yankin kudu suka yi a karshen makon jiya ne wasu 'yan najeriya ke faɗin albarkacin bakin su kan lamarin sunana ahmed muhammad na tsarin karba karba ba shine ya dace da mulkin najeriya ba wara a ce a samu ɗan takarar da zai wa al'umma aiki kamar yadda ake so da kuma kowa za su ji daɗi da shi ko bai rabe ne ko bahaushe ne ko iya jamuri ne wannan bata taso ba kawai da abin demokradiyya a zaɓe dan takarar da ya fi cancanta da ya zama shugaban ƙasar Najeriya. Sunana Fatima Kabu ni a nawa ra'ayin a yanayin yadda na gani dai tunda an ce one nation ne karɓa karɓan kamar zai fi zaman lafiya saboda kar ma wani kabilan ya ji an hana ɗaya ko an bai wa ɗaya. Ɗayan bai ji ba daɗi eh, wanda kuma hakan zai iya haifar da rashin zaman lafiya. A game da wannan batun dai dakta Hakim Baba Ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan Arewa ya bayyana matsayar kungiyar. Sai dole a mayar da shugabancin Najeriya kudu. Ita siyasa ba a mata dole. Mu mun saba ganin irin wannan abu, wannan barazana da a zare mana ido, a in ba ku yi kaza ba za mu yi muku kaza mun dace da ganin shi a arewa. ya ba mu tsoro, ba zai hana mu mu yi abin da muka san muna da yanci ne ba. Muna da yanci kamar kowa amma a ce mana mu kowa ya kama bakin shi shi mu zauna kawai a jira mu layi mu je mu jefa ma ɗan kudu ƙuri'a. Wannan ba zai yi ba demokradiyya muke ya mu jefa ma wanda muka ga dama. Shi ne muke tsara suna ma 'yan arewa abinda muka san muna da shi a karkashin dokan ƙasa za mu yi shi in ana son abu a wurin mu a duni ta hanyar da za mu iya yarda idan mun gama za a cece mu ba. A wani bangare kuwa sanata Rocha Sukurucha mai wakiltar mazaɓar jihar Imo ta yamma a majalisar dattawa ya ce. In kin ji Hausa ko Bahaushe ya ce ya kamata a abun da ya kamata yi kenan. Wani ga dai baro ta a dokan Najeriya ba. Wato an sha yin haka da mulki ta kuma kudu ta zo arewa ta je arewa ta kuma kudu. Kuma yanzu a a zo a ce ba za a ci gaba da haka ba kaga a da dace ba abu ne kuma an san mutane mu mutane arawa da adalci daga nan zuwa shekara takwas ma aka gama kaga yana yi ko zuwa wani wuri kuma haka ake amma mulki dai na sha gaya mutane na biyu su mutanen kudu masu gabas abin da su dafa su rika cewa kan su ce a ba su mulki haka bi yiwa ba amma inda suna fada magana yadda ya dace ya kamata suna cewa tun da arawa sun yi mulki bari bayan mulki kusa suna sun yi mulki to a bari su masu danta a gan yadda za su kasar nan. A baya-bayan nan dai daga kudancin Najeriya an yi ta kiraye-kiraye kan batun yankin da ya kamata ya fitar da shugaban kasa na gaba idan shugaban Muhammadu Buhari ya kammala wa'adinsa na shekaru takwas a shekarar da uku. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. A ƙasar Masar Hussein Tantawi, janar ɗin da ya karɓi ragamar tafiyar da mulkin ƙasar a lokacin da aka tilastawa da daɗin shugaba Hussein Mubarak soka a mulki. a lokacin ana ganiyar fama da guguwar juyin juya halin da ta kada a kasashen larabawa a shekarar 2011 ya rasu hukumomin kasar ta masar ne suka sanar da mutuwar babban janar din wanda ya rasu yana da shekaru 85 tantawi ya kasance ministan tsaro har tsawon shekara ashirin a gwamnatin mubarak shi kuma ya jagoranci majalisar kolin dakarun masar ta kwace mulki a hannun marigayin jama'a da dama sun san tantawi a matsayin wanda yake yi wa mubarak cikakkiyar biyayya ya kuma taka rawa kan yadda aka rika dakila boran masu rajin kare demokuraɗiyya da suka ci gaba da zanga-zanga a wannan gwamnati ta shugaba abdul fatah al-sisi an haifi tantawi ne a watan oktoba shekarar 1935 ya kuma rasu ne a birnin alkahira bayan fama da rashin lafiyar da ke da nasaba da manyan tadayi a cewar wani daga cikin iyalan marigayin da ya nemi a sake sunansa ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga a yau talata a birni na biyu mafi girma a ƙasar australia don nuna adawarsu da matakan kare yaduwar cutar coronavirus da gwamnati ta saka a fannin da ya shafi wuraren da ake gine-gine hukumomin kasar sun sanar da cewa za a rufe wuraren ne a birnin melbourne har zuwa tsawon mako biyu saboda an gano cewa zirga-zirgar da burkiloli ke yi tana kara baza cutar ta covid-19 baya ga haka an bukaci masu aikin gine-ginen da su yi allurar kafin cutar koda su ɗaya ne in ba haka ba ba za a basu su yi aiki ba jihar victoria inda a nan ne birnin na melbourne yake ta ba da rahoton samun sabbin mutum 603 da suka kamu da cutar a yau talata wanda wannan shine adadi mafi yawa da aka gani a rana guda a bana yayin da hakan ke faruwa a australia a new zealand prime minister kasar jacinda adin a yau talata ta ce za a kara kudaden da ake cin taron mutanen da suka kare dokar da aka saka don kare yaɗuwar cutar ta covid-19 duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni. A yayin da a yau 21 ga watan Satumba ake bukukuwan karrama ranar zaman lafiya ta duniya. hukumar wanzar da zaman lafiya ta jamhuriyar Nijar ta shirya wani taron tunatar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Albarkacin ranar ta bana, Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashe su tashi tsaye domin kawar da wariya don ganin an tabbatar da adalci a tsakanin al'umma. Wakilinmu a jamhuriyar Nijar Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ranar 21 ga watan Satumba wani lokaci ne na shirya ayyukan waye kan al'umma kan batun zaman lafiya tare da tunatarwa game da nauyin da ya rataya a wuyan kowa wajen tabbatar da zaman lafiya. Dalili kenan hukumar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa wato Hot Autorité à la Consolidation de la Paix ta shirya wani gangami a yau a birnin Yamai. Malam Yahaya Adiye shine babban magatakardar hukumar HACP yau muna cikin lokacin da babu zaman lahiya a cikin duniya gaba daya to shine majalisar ɗinkin duniya shekara arba'in baya sun kace ya kamata kuma a keɓe rana ta zaman lahiya saboda in babu zaman lahiya komi ya tsaya. Taken ranar na bana shine a tashi tsaye domin kawar da wariya don tabbatuwar adalci mai ɗorewa a ko'ina a duniya. a cewar abdullahi balde jami'i a sashen kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya a reshen hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ci gaban karkara wato undp taken ya yi daidai da halin da ake ciki a yau a duniya saboda haka gudunmuwar kowa na da matukar muhimmanci wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa domin samar da kwanciyar hankali wani aiki ne da ba jami'an tsaro kaɗai ya shafa ba suma ma al'ummomi na da rawar takawa in ji shi. Yanayin da ake ciki a yau a wasu kasashen duniya musamman a yankin Sahel wani abu ne da ke kara tabbatar da tasirin adalci a tsakanin jama'a. har ila yau ga sakataren janar yahaya aliye mutane masu ɗaukar matakamai yadda su ce saboda gwamnati bata kula da su ba saboda ba a musu ko wani likitoci ko ko wani abu ko ko ba su ruwa wasu ko su ce ko bambancin addini ko ko saboda suna cikin talauci shi yasa kokarin da ake yau duniya da an ce a tashi kenan duk hanyar da kamata a biya a bi ta saboda a samu a ciwo kan maganin saboda duniya gaba daya ta zama lafiya domin gwada kyaukyawan misali hukumar wansar da zaman lafiya ta shirya wa nakasassu gudun tseren kekuna da ya gudana lokaci guda kuma a wuri daya da gudun tseren da ta shirya domin majiya karfi albarkacin wannan rana abinda sakataren kula da tsare-tsaren wasannin motsa jiki a gamayyar kungiyoyin nakasassu salifu nomau ya ce ya kayatar yan ta zaman lahiya bai da bambanci a ce wanga na ne wanga ba na kashashe bane to daɗin da muka ji da an ka gama mu duka da kowa an kwatanta mana da kowa duk kowa guda ne an ka zo a yi sallar nan lafiya a yanzu haka kasashe kimanin ɗari ne ke jiran tallafin allurar rigakafin cutar corona daga manyan kasashen duniya a wani lokacin da aka daɗe da rarrabawa wasu miliyoyin alluran rigakafin wannan annoba lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta ce yana buƙatar gyara kamar yadda a ɗaya ɓangare ya zama wajibi a taimakawa waɗanda wannan masifa ta haddasa cikas wa harkokinsu na yau da kullum da kuma waɗanda aika-aikar 'yan bindiga ta durkusar da komai nasu a yankuna da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Ta Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya amin. Idan muka sake koma Najeriya kuwa, za ji cewar gwamnatin jihar Lagos ta kafa dokar hana makiyaya kiwo a baki ɗayan jihar sakamakon wata doka da gwamnan jihar dai sanwo ya rattabawa hannu dokar dai ta tanaji ɗaurin shekaru uku zuwa sama ga laifin da ke da alaƙa da kiwo amma wasu na ganin cewar hakan ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma tauye haƙƙin bil'adama daga birnin iko ga abokin aikinmu Baban gida Jibrin ɗauke da ƙarin bayani. gwamnatin jihar lagos a tarayyar najeriya ta kafa dokar hana kiwo a fadin jihar baki daya gwamnatin jihar lagos babajide sanwo olo shine rattaba hannu kan wannan sabuwar doka wanda ke zuwa kwanaki goma sha daya bayan da majalisar dokokin jihar ta amince da kafa wannan doka kafa wannan doka dai na nufi kenan yin kiwo a jihar ta lagos ya zama laifi kuma duk wanda aka kama yana kiwo za a hukunta shi haka shi ma wanda ya ba da fili domin yin kiwon za a hukunta shi kafa wannan doka dai ya biyo bayan taruka ne da gwamnonin kudu maso yammacin najeriya da kudancin kasar ke yi akai-akai na haramta kiwo sakamakon zargin da ake wa fulani makiyaya da kai har-hare da kuma fada tsakanin su da manoma to sai dai kuma shugabannin kungiyoyin fulani a najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su game da wannan dokoki da gwamnonin jihohin yammacin najeriya ke kafawa lamarin da suke cewa ya saba kundin tsarin mulkin najeriya alhaji salisu garba ba shan shi shine shugaban al'ummar fulani na shagamu kuma mataimakin shugaban kungiyar fulani na yammacin najeriya saboda yarba don suka kai da kuma ne ra'ayin wasu mazauna birnin na lagos game da wayannan sabbin dokoki na hana makiyaya kiwo a jihar ta lagos ga da abin wasu ke cewa a wani mataki da mutanen kudu suka dauka na hana kiwo a yankin su ya saba wa dokokin duniya ya saba wa dokokin kasa najeriya domin an yadda ɗan najeriya ya shiga ko ina kowanne saƙo ya gudanar da ainihin abubuwan da zai gudanar muddin ba na tada hankali ba ne idan suka ce ba su yadda 'yan fashi ko 'yan kinafin ko su shiga bangaren su ba wannan ba laifi ba ne amma kiwo sana'a ce. idan har wani mutum zai bushi iska ko kuma a matsayin na gabna wanda yake constitution nan shine dai madogaran duk wani mutumin da yake zaune a najeriya so babu inda aka ce wani mutum ba zai yi walwala a wata jiha ko a wani yanki fulani suna da wuya su zauna a wuri ɗaya amma idan suka samu abubuwan da suke so wanda ya shafi inda za su ciyar da dabbobinsu inda za su shayar da su inda za su samu ilimin 'ya'yansu duk dai wani abu wanda ka sani na jin daɗin rayuwa wanda mutanen birni ke samu idan su ma za su samu to ina tabbatar maka wannan yawace yawacen zai ragu a gurinsu. yanzu dai abin jira a gani shine yadda wayannan dokoki da gwamnatocin jihohin yammacin najeriya ke kafawa za su yi karo da juna ta bangaren kwadundun tsarin mulkin najeriya da masana suka ce ya baiwa kowane dan najeriya wayar da harkokinsa na yau da kullum a kowane bangare na ƙasa babin yajibirin murya amurka daga najeriya To Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na gaba jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni muhammad hafiz baballe ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan karkashin ƙasa, kuma mai haka rijiyoyin burtsatsai. Kan wani taro da ya halarta a nan birnin New York na ƙasa Amurka, kan yadda za a kare ruwan karkashin ƙasa daga gurɓata. ga dai ci gaban tattaunawar tamu. Idan aka ce ga drilling rig ga hama barrel ga standard air compressor to za a samu aiki a dutse yadda ya kamata to har yanzu waɗannan mutane fale uku ba za ka kama su da laifi ba sau da yawa laifin waɗanda ake ma aikin ne me yasa ka ce laifin waɗanda ake wa aiki ne yawa wasu rashin sani wasu neman arha mutum za a masa rijiyar burzace sai ya tafi kamfanoni na ɗaya na biyu na uku kila ma har na hudu wane ne ya fi sauki to shi zai ba to wajen neman wannan saukin nan zai fada hannun 'yan kwanta-kwanta. To amma kowane irin kokari kungiyar ku take yi wajen wayarwa da al'umma kai san cewa a'a kuna da ofisoshi a kowace jiha ko kuma ban sani ba a bar batun jiha batun kananan hukumomi najeriya muna da kananan hukumomi 770 da wani abu ban sani ba ko kowace karamar hukuma kuna da ofishi a wurin wanda mutane yanzu idan suna bukatar a haɗa musu burtsatse za su je wajen kai tsaye ba tare da sun je wajen wani ba wani abu ne mai sauki na gaya ba shine asalin dalilin kafar wannan kungiyar ma shine asali domin a samu a tace sana'ar wato wannan sana'ar tamu da kake gani wanda bai san bambancin fari da baki ba da an ce ga wannan ai dan bohol ne sai dauka wani mutum ne mara gaskiya mai ha'inci mai zalunci yana ɗaya daga cikin da ya sa mu da ita ce sana'ar mu muka daɗe cikin to ya kamata a tace a zaɓi waɗanda ya kamata a yi hudda da su kuma waɗanda ba su kamata a yi hudda da su ba to a turo su wajen mu wato misali kamar a kaduna muna da helkwata ta jiha a nan na mandiya zukwe wanda honorable sulatanimu ne ciyaman na jiha to idan kai ricin din shi idan ka je ka same shi kenan ka same shi duk wani kamfani da ke Kaduna wanda ya rijista da wanda bai rijista ba to ya san shi ya san wanda zai iya ya san wanda ba zai iya ba ya san wanda ke da kayan aiki ya san wanda baya da shi so daga nan ne za a baka shawara ga yadda za ka ga yadda za ka ga da a to ainihin an gaya mani naira dubu ɗari ake dubu ɗari da ashirin sai a ce wannan ba zai maka aikin da ya kamata ba sai a baka shawara idan ka tashi to ka je ka nemi kuɗin ka kai yadda za a yi ma ingantaccen aiki in kuma wannan za ka yi to kama bari ka je ka yi ofin well wato ka je ka yi rijiyar gargajiya rijiyar gargajiya daidai da kapasitin ka ko abin da ya rage ba za ka yi amfani da shi in ka shirya allah ya buɗa sai a zo a yi rijiya yadda ta kamata mutane da dama kamar yadda ka faɗa suna yawan gamuwa da wato kamar abin da ka ce 'yan kwanta-kwanta to yanzu idan mutum ya gamu da 'yan kwanta-kwanta in ya kawo kungiyar ku kuka na wannan wanda yi masa wannan aikin baya karkashin kungiyar ku ko kuma yana karkashin kungiyar ku misali ma mu sa cewa yana karkashin kungiyar ku wani irin mataki kuke dauka idan aka yi sa'a dan kungiyar mu ne ai magana ta kare si sun kwabo ba za ka yi asara ba sai ya biya to amma idan ba registered member ba ne ba dan kungiyar mu ba ne a rubuce to ba mu da karfi a kansa dan tattalin su muke su taho don mu tafi tare dan duk wanda baya akan layin da ya kamata a samu ingantaccen aiki in muka kira shi ya shigo muka so taro za a ga ya bari ana yin abin da ya dace to ba wani hukunci kenan da kungiyar ku take dauka tana yi ma dan kungiya ne hukunci don shi ya san ka'idojin da ake bi domin a gina bohol amma kaje kuma misali rijiyar nan za a gina ta naira dubu ɗari biyu misali da hamsin kai ka je ka ce naira dubu tamanin ka bashi to wanda ya ce idan an gina ta a dubu ɗari biyu da hamsin akan misali ne ba za ta ginu ba sai an kashe dubu ɗari biyu da wani abu na kayan aiki da mai da wane ne kai ka ce ka bashi dubu tamanin ya za a yi maka ya za ka yi da shi to saboda haka kafin ka sa kanka cikin kakani ah, yi to sai ka zo kungiyar idan ka zo sai mu ce to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga kamfanin da za ka ba kuɗi ya maka aiki idan ya je abin da bai dace ba ba ruwan ka ka dawo ba mu ya san mu mun san shi mu zai ba mu kuɗin cik mu baka ba za ka yi asarar kusi sun kwabo saboda haka tunda ya san akwai wannan tsarin dole ya tsaya ya yi abin da ya kamata ga tatros suna kallon shi to wannan shi ne a takaici. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Abubakar Musa cika da na hirar da shi sai Daniel Brown da ya taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya ne. wasikun ku masu sauraro da kukan aiko muna ta hanyar saƙon email. Saƙonmu na farko a yau na cewa fatan alkhairi gare ku muryar Amurka. Maganar da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi dangane da basussuka da shugaba Buhari yake laftowa Najeriya. wannan magana gaskiya ce ganin cewar ya san irin wahalhalu da ya yi a lokacin mulkinsa na ganin an yafe wa Najeriya duka waɗannan basussuka da fatar mahukunta a Najeriya za su dinga yin sara suna duban bakin gatari. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi, Allah ji kanmu ba sai mun mutu ba. Salam ya Hausa duk kurari da ake yi kan wutar lantarkin Mambila da aka ba da kwangilarta har yanzu ko hanyar shiga wurin ba a kafa ba kimanin shekaru arba'in kenan da fara maganar wannan aikin amma har yanzu babu wani abu da ɗan najeriya zai iya cewa gashi fatar mu shine allah ubangiji ya ba mu shugabanni masu adalci waɗanda za su dubi talaka da idan rahama saƙo daga kawu mai ruwa bajoga. Wasiƙa ta gaba kuwa ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindu daga jihar Bauchin Najeriya. Ka ce salam VOA Hausa. Hakika katse layukan sadarwa a jihar Zamfara Katsina da Sokoto da hukumomi suka yi don samar da tsaro yayin da Allah ya sa shirin ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin da fatar Allah Ubangiji ya sa hakan ya ɗaure ya kuma kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Yayin da yake shirin bayyana a gaban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa a ranar Talata, shugaban Amurka Joe Biden zai tallata wasu manufofinsa a zuwan majalisar da suka hada da yadda Amurka ke kallon sha'anin diflomasiyya da ya shafi duniya a cewar jami'an gwamnatinsa. wani babban jami'i a gwamnatin ta biden ya faɗa wa manema labarai cewa wannan mako zai kasance mai matukan muhimmanci ga shugaba joe biden da shugabancin da yake yi inda zai bayyana a zauren majalisar don ya tallata wasu muhimman batutuwa da za su kara nuna inda amurka ta sa gaba dakarun kasar sudan a ranar talata sun ce sun dakila wani yin yunkurin juyin mulki da aka so a yi wanda ya yi barazana ga gwamnatin gamayyar majalisar fararen hula da sojoji da ke gudanar da al'amuran kasar tun bayan da aka hamɓar da gwamnatin umar albashir a shekarar 2019 wani mamba na farar hula a majalisar ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa kura ta lafa bayan daƙile yunkurin juyin mulkin kakakin majalisar gudanarwa muhammad alfaki suleiman ya ce ana shirin fara yi wa waɗanda ake zargi da hannu a wannan juyin mulki ta tambayoyi masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na daren ku wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru. Karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.